الشيطان الرجيم بسم الله القرآن الحكيم التي هي أقام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وادعوا من كان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا تمنهي ومسرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وعدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا نلقاه منشورا اقرأ كتابك كتاب لتقت اليوم عليك حكيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم الله أكبر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 وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديته ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari wato wannan haduwa a wannan gari na Malisa a wannan shiya garkar ko? a wannan rana wato ta Asabar wadda ta daidai da ashirin daidai ga watan goma sha biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai to muna yi ma Allah godiya mai komi mai kowa wanda ya kaddara wannan haɗuwa da an ka daɗe ana neman ta sai yau Allah ya bada iko aka yi ta. Sa Allah mana roƙonka bai annaka anta Allah la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم منا روقونك كتوسيا منا كغفرتا منا ذنوبنا باكي دaya Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi ka ƙara mana mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tosaya mana Allah ka raya mu ahlus sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah ka tada mu cikin ahlus sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwa da abubuwa suke ta halacewa duwa da suke caccanza muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka tabbatar da mu ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da shawar sabonka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya ma uwayenmu Allah ka yaye musu dukkan zunubansu na ganganci da na kuskure Allah ka gafarta mu na ɓoye da na bayyana Allah ka gafarta mu Allah sanan abin sani da wanda ba a sani ba Allah ka gafarta mu saboda albarka sunayenka da sifofinka ka maɗaukaka ka gafarta mu ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makomanmu Allah matayenmu Allah ka ƙara masa shiryarka Allah mu, Allah ka ƙara masa shiryarka Allah ka shirya mana su ka tsare mana su Allah ka shirya mana su ka kare mana su Allah ka sa musu albarka ka aza su ga hanya kamar daidaiciya marasa lahiya cikin su Allah ka warkar da su wanda Allah ya lau Allah ka kara musu lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayen su ka gafarta ma kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah mun roke ka ka tausaya mana roƙonka muka Allah billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah ka kama mana tarbiyya da zuriya waɗanda da kan da waɗanda za ka ba mu ilawa bil kiyama ya Allah ka shirya mana su ka kare mana su ya Allah ka shirya mana su ka kare mana su Allah dukansu madansu da matansu ka tosaya mana kuma ka tosaya musu ka shirya su ga abin da ka shirya mu gare shi Allah abin nan da ka shirya mu gare shi in ka da shi Allah zuriyar mu duka ka shirya su gare shi saboda albarkar sunayenka Allah ka kare mu yadda yadda ka ka kare su yadda yadda ka kare mu kuma Allah ka ƙara mana kariyar ka boye da bayyana lailan wani hara cikin gari da wajen gari cikin zaman gida da tahiya saboda albarka ka Allah ka kare mu ka kare su ba mu da wani mai rika mu ko ya rika mana su in ba kai ba mun ba ka riko Allah ka rika mana mun ba ka ko Allah ka hake mana kuma dukan da da zuriya Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka ba su imani cikakke Allah ka ba su ilimi cikakke Allah ka azurta su ayyuka na kwarai Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka alamarinsu. Allah ka girmama su ka girmama al'amarin su saboda albarkar yanka ka an samu mana addu'a wannan gari na malisa mana roƙonka da Allah daga wannan gari da ƙauyuka ne duka Allah ka zaunar da su lahiya wannan ƙaramar hukuma ta gondu Allah roƙonka maka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata arziki da ilimi da cigaba mai ofani Allah da albarka sunayen ka jiha ga tamu gaba ɗaya ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan jiha Allah duk wata na da wadda muka jiya da wadda ba mu jiya ba duk ka san da ita Allah kai mana maganinta wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka san da ita Allah kai mana maganinta wadda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah ka san da ita Allah kai mana maganinta saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana babu mai zaunar da jama'a lahiya yan ba kai ba Allah ka zaunar da mu lahiya babu mai kare mutane daga hitina kowace iri in ba kai ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu mu dinga Allah ka kara mana shiryarka ka kara mana kariya da tsaronka ka kara mana nasara ga dukkan matsalolin mu Allah mahukuntan wannan jiha Allah ka yi musu irin wannan taimako Allah ka yi musu irin wannan taimako ka ba su kare kariya da tsaronka ka ba su nasara ga abubuwan da suka sa gaba ka sanar da su matsalolin jiha kuma ka ba su ikon gyarawa ka ba su mataimaka na kwarai da mu da su ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu kariya da tsaronka makiya da mahasada na ciki da na waje Allah kai mana maganinsu. waɗanga da mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba duk ka san su Allah kai mana maganinsu? saboda albarka yanka ka tusaya mana Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya ma Najeriya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan ƴan Najeriya mahukuntanta Allah ka shirya su Allah ka ara su ga hanyarka Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai kuma ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherin su ka kare mu daga sharorin su ya Allah dukan su Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai sama ya kayo raziki Allah roƙonka makai ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan wutetanka Allah ka kare mu daga dukkan wutetanka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya wayanda suka kira mu wajen wannan taro muna roƙonka Allah ka kara musu shiriyarka ka sa musu albarka ka aza su ga hanyar kama daidaiciya da mu da su ka samu yi karshe mai kyau ka sa aljanna makoman dukkan bayan ka musulmi yara da manya maza da mata masu rai da matattu waɗanda aka yi da waɗanda za Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi bayan haka nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعهم على الغيب ولكن wata'ala ya ce ma kana Allah Allah ha bai kasance li zara mu'mini na yana kyale mutane mu'minai wato musulmai ba alama antu alaihi bisa ga abin da kuke bisa gari shi ba yan uwa musulmi ku gyara halayenku kowanne daga mai wa'azin ku ko masu saurari, kowa ya sa abin da ya kai wanda har daidai don ya ci gaba da karayi kowa ya sa abin da ya kai wanda ba daidai ba don ya yi ƙoƙari ya bari Allah baya kyale mu haka na hatta mizal khabisa min at-tayyib sai ya rarrabe wa'anda ba na kwarai ba daga waɗanda an na kwarai malamai ku gyara halayenku ku gyara ɗabi'unku ayyukan da kuka yi saboda Allah ku yi tsakani da Allah masu saurare ku gyara halayenku ku gyara ɗabi'unku ku yi ayyuka saboda Allah ku bari ku bar sabo saboda Allah masu kuɗi da 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya umarce ku ku bar wanda ya ce ku bari ku bar ɓoye kaya don su yi tsada kuma ku basta wanda ba na kwarai ba cikin na kwarai kuma ku bai yaudara ko wace iri masu shugabanci ku ji tsoron Allah ku sani ba ranar kiyama duka mu Allah zai tambaye mu Kowanne mu Allah zai masa tambaya kuma kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyatihi kowanne ku mai shugabanci na mai kiwo ne kuma za a yi mai tambaya game da shugabancin da yake yi saboda haka ku ji tsoron Allah wala nasalanna alladhina ladina ilayhim فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la fala nafsa alanna alladhina ursila ilayhim jama'a ku ji tsoron Allah Allah ya rantsa ya ce na rance da Allah sai na tambi fala nafsa alanna alladhina ursila ilayhim na rance da Allah sai na taimaki mutane sai na tambayi mutanen kowane gari da na aika musu mai da'awa ko ne aika musu manzo ko kuma mai da'awa wanda manzo ya aika ya ce na rance da Allah sai na tambaye su kuma wala nafsa alanna suma su ma malaman masu wa'azin wayanda aka aika wayanda Allah ya aiko manzanni da kuma wayanda Muhammad ya aika sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ne balligo ne wal aya to duka Allah ya ce ya rance da Allah sai ya tambaye su duk wanda ya san tambaya ta ra'ayi dole ya yi tana da ansa kowa ya san tambaya ta ra'ayi dole ya yi tana da ansa domin idan bai tana da ansa ba ba zai iya bashe ta ba don haka kowanne daga cikin ku ya tabbatar da ya yi aiki wanda ya kamata ya tabbatar da ya bar abin da an ka ce ya bari ya yi abin da an ka ce ya yi babu wani abin na ranar kiyama babu wani abin na babu wani gata babu wani ceto babu wani beli wato fida wani za a basu a don a tsere kowa in ya zo da aiki ne za a yi mai sakamako kowa in ya zo allah subhanahu wa ta'ala ya sai ya yi tambaya ya ce kai jama'a limanin mulkul yau لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجري كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَبُو دَوَنَّا يَتِي كُمَا هُوَ أَنْتَ وَأَنِّرُهُ يَوْمَ نَازِفَتِي إِذِ الْقُلُوبِ لدى الحناجر كظيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Allah ya ce ranar kiyama bayan an taru don ka yi kokari ka yi eh, duk kun ga rigima gari kuka je ana yi ana tashi hankali Najeriya ana kaza ana kaza wallahi wanda a cikin kasa ta yi da yawa rigimar da a cikin kabarin gada kun ka gani kamar a kai lahira ta yi wanda aka yi mata kasa don yanzu na yan tana ta yawa ga gari kana koma wani gari cikin kabari bai na za ka koma yan tana ta yawa gwamnati na kawo gudunmawa ta kawo ma'aikata cikin kabari ba gwamnatin za ta kawo ma mataimaka Mataimakin aikin aikinka wanda ka yi dan nan shi a mataimakin ka. saboda haka rigimar da aka yi cikin kabari ta yi wadda aka yi duka kasa saboda haka jama'a akwai kokari koya ayyuka masu kyau Allah subhanahu wa ta'ala yake limanin mulkul yau wa da mulki yau sai ya ba kai ne an sa lillahi ka har Allah guda wanda amma buwayi har qahar wanda amma buwayi sai ya ce to al yawma tujza kulla nafsin bima kasabat yau ranar kiyama ce ana saka ma kowa ce rai da abin da ta aikata ku yi abin kwarai ya ku jama'a duk wanda bai yi abin kwarai ba ba a saka mai da abin kwarai kowa shuka abin nan Kowa shuka matsaci babu da za a yi dimi mangwaro matsacin nan dai ya kaɗi ba wanda shi ya shuka to ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka na ƙwarai ku yi aikin da ba na ƙwarai ba bai samun sakamakon ina in ranar lahira ta yi a da yau mutum jira kullum na sun bai maka saba yau ranar kiyama ana saka ma kowace rai da abin da ta aikata a saka ma malami da malanci ne inda ya ɓoye a saka mai da ɓoyo ne inda ya magudi a saka mai da magudi ne inda ya gaskiya a saka mai da gaskiya tai a saka ma masu saurari da abin da suka aikata wanda ya zo saurari don ya yi aiki a saka mai da abin da ya faɗi a ya aikata wanda ya zo saurari don ya yi tsegumi a saka mai da tsegumi ne kuma tsegumi ko nan duniya aka saka ma da shi ka san ba abin kwarai za ka samu ba saboda haka alayhi matuju za kullu nafsin bi makasaba la zulma yau babu zalunci yau kada wani ya sa ka kaɓace wani kada wani ya sa ka kaɓace wani siyasa ake cike a ma bi baka hauna ma a sa'in ya kona bagi da yau mamma ka zo masoyinka da sauki yana a wata rana ya koma makiyinka wa abin bagi da ka hauna ma a sa'in ya kona habi baka yau mamma ka yi ƙeya da makiyinka da sauki wata rana zai zama masoyinka yan siyasa nawa an kai waccan siyasa suna wagga jam'iyya yanzu wagga siyasa da tattawa sun bar jam'iyya sun baro ku can da waɗanku sun dawo cikin gajar jam'iyya kuma in kai ka bata da yan uwanka shi to ya shirya da yan uwa ne yan siyasa ya dawo ya biyo su kai bakin wawa sai kai ta ɓace mutane saboda wani don kana bakin wawa kai dai ki zaɓe wanda duka ka so in dai ya dace da a zaɓe shi to zaɓa shi ba ka da laifi in dai ya dace a zaɓe shi to zaɓa shi ka tayyarka Kaka yi faɗa da kowa in wani ya sa ka kaɓace wani to ranar kiyama kai dai za a yi masa kamakon bacin da kai shi ko sa ka da yayi umarnin da ya baka za a saka mai shi ko da umarnin da ya basuwa al-yawma tujza sun nafsin maka sabat la zulma al yau, babu zalunci yau ranar kiyama inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gawa mai gaggawa hisabi ne saboda haka don wannan sakamako ya ce wa an ka kai musu gargadi yawmal azifati ranar tahiyafa ay yawmar rahili ranar da za a ta a bar duniya ta musu wani gargaɗi game da wannan izil izil na da hanajir kabini lokacin da zukata ta kawo ga makogaro suna cike da fushi ba ga wahala kuma ba ka da izinin ka zanna ka huta ba ka iya tahiya kuma ba ka iya zaune kuma ba ka iya tsayi haka nan ka yin ta ba ta yi wa haka nan kuma ka yin ta ba ta yi wa kuma ba a bari dole sai yi idil qulubu ladal hanajir kadimina malil zalimin min hamim azzalumai wanda ya zama azzalimi mai zalunta diya mai zalunta mata tai mai zalunta makauta ne malami mai zalunta almajirai ne almajirai masu zalunta malami makauci mai zalunta makauci malil zalimin min hamimin wala shafi'in yada duk wani azzalumi bai da mai tsoron nan babu wanda ka san ma azzalumi ba su da abin nan ba su da wani masoyi wanda zai so su kuma babu shafi'un babu mai ceto to ka sani wannan rana tana zuwa fa Allah zai tambaya fala nas'alanna alladhina usila ilayhim wala nas'alanna mursalin fala naqussanna alaihim bi ilmin fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin wala na kusanna alaihim bi ilmi Allah ya ce wallahi sai mun ba su labarin abin da sun kai guda guda mana karanta musu guda guda guntu guntu bi ilmi da ilimi kun ga hira ga da muka zanna ba a zanna a yi ta bacin mutane Allah ya ce ya rance da Allah sai ya karanta mana ita in kiyama ta yi kuma ba biyan mu za a yi kuma wanda biya yi rai ɓaci mutane ba abin ƙwarai za a bashi ba kuma biya ne za a yi sai an biya shi wala na kusanna alaihim bi ilmin wa makon na ga'ibi kuma ba mu zan ba mu nan ba bale mu ba da labarin da ba daidai ba Allah na ka ba da labari duk abin da zai ba da labari wanda an kai na saboda haka jama'a ku yi kokari ku kyautace halayen ku koye da bayyane jama'a ku yi hankuli da matsalolin rayuwa ku yi hankuli da matsalolin rayuwa wanda ya samu abin kwarai ya ci wanda ya samu abu mai daɗi ya ci wanda bai samu ba ya ci wanda ya samu wanda ya samu rigar shadda ya sa wanda ya samu rigar ɗan cana ya sa wanda ya samu ɗan osho ne ya teka kasuwa ya so ya sa kowa abinda Allah ya bashi ya mawani da shi sai kowa ya zanna lahiya abinci dai duk gudana birin gima da kun ga ana yi sai dai kwaskwari ma kun ga geron gada kuna gani kun ga dawa gada kuna gani kun ga masara da shinkawa kowane shugaban kasa da an Najeriya shi aka ci gida ne kwakwari ma dai na yi ai gyare gyare a gyaggyara masara a mai sheta a mai alkama a yi buroji a mai suwa cikin a masarar daita ai ba wani a masarar ta ita ma shinkawa wadda da kuwa gani wadda da kuka zuwa kasuwa ku sau ai ita ta kuwa gani duk yan ledodin nan ku gana ana yi a ce dubu goma sha wani abin yan leda ya karama ta yi uku ita dai ta wagga da kuka ci ba wata ta ba kwaskwari ba da ta kwantar da hankalinka ita tun wasu abubuwa nemi abinci nemi abinci ka ci abinci ka yi bauta wa Allah yadda ya kamata amma dukkan abin da kuka gani duk gudana yaji da kuka gani duk yaji gudana duk kwaskwari ba ta duk yaji da kuka gani duk kala gudana duk kwaskwari ba ta aka yi babu wani bambanci duk yaji gudana kwaskwari ba ta aka yi saboda haka wanda ya sa wancan bai hika ba ya rufe jiki ne ka rufe jikinka ya yi kawa ka yi kawa saboda haka duk abu guda ne to kowan ku ya ci abin da Allah ya bashi ya sa abin da Allah ya bashi gidaje ma aiki guda gudana ku dibi gidajen ku me abubbancin su da gidajen Abuja shiga aka gida Abuja a kwanci, shiga aka gidan ku a kwance me abubbanci duk shiga na aka yi a kwanta me abubbanci wancan ma ya yi wahala don tattaka da aka yi a tattaka in baka da ƙarfi ga tsawon ga kamin ka kai ka gaji gidan birni ma ya yi wahala saboda haka duk abu gudana ku ya samu wurin kwana ya tsaya ya gyara abin da ya samu ya kwanta bari bibin komi duk kwaskwari ma na aka yi kowa abu gudana aka umarni da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake walana na kwasanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ga'ibi wal wazan والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق يا أنت رانك يا ماذا يا kuma kukan ku kuna gani cikin ku akwai wanda suka je aikin hajji ya an kasa waje abu kuna ganin wanda wanda ya ketare iyaka a fashi kaya ne a tasuwa shi ganin kuna gani ana nuna ga ga talabijin masu eh, kallo suna gani ana shiya wanga na shiya ya wuce kilo sai a kwace jallabiyoyi tsabi masu bin sai a sosuwa ko ne kenan wala wanda ne mai zai na haka to na ranar kiyama ya yi wanga gaskiya na ranar kiyama ya yi wanga gaskiya yi kokari ka sa abin kwarai cikin jikarka kuma ka tsaya bakin gaskiya wal wazan yawma idhin al haqa fa man mawazinuhu wanda ma'aunaye ne ta yi nauyi da alheri alheri ne ya rinja shari ne fa ulaika humul muflihun wa inna sunna ma sam babbar wa Allah ka samu cikin su wa ma zabbat mawadinuhu fa ulaika alladhina kafiru wa anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man kafa mawadinu wanda ko an ka tawawa aiki ne an ka istihira ta dalla Sanda da sa'in ya yi to yana wurin hira hira da ba abin kwarai aka faɗi ba ko majalisar malami kaga ana taruwa ana hira ba karatu shi ka faɗi ba mugu abu na aka yi wurin ita hira haka nan take yanzu wanga da ba hira ta ba wa'azi ya an jima kwato yana ganin ku nan kun gama kun ta yi masallaci ba a taro da zo in an ka gama in an ka jima an ka tsowa aka iskewa in an ka yi la'asarwa ba a taro to amma hira ita an ba ta kariya taron ta bai karewa da an ka zanna an zanna sai dai a rika tashi da dare guda guda wanda ji kwara ya sai ya wuce sai eh, ka shedan ta ba karewa ta kai ba to idan an ka tawo wajen awa aiki an ka ga aikin ka kai kan shi yana hira banza ce babu babu talbihi babu abin nan tamidi babu tahlili babu takabiri babu salati babu istighfari babu addu'a babu karatun ƙur'ani rumi ɗaya na aka zuba a kai kan bane ya cin maka wa man khafan mawazinuhu fa ulaika a masa hudu. wannan ma wani su ta sauƙaƙa? aiki mara kyau irin jaye na kwarai fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa inna su wa inda suka yi hasara kawunansu da kanu na yadda limon. saboda zaluncin da suka kasance suna yi da ayoyi ga ayoyina jama'a ku yi makan ku kiyamul laili jama'a lokaci ya yi nisa kun ga hitin nan gari kuka ji labarin su ayyukan mana sun ka canza tsakani da Allah shekara goma da sun wuce kowa ya san waɗanda hitin tunu ba a yinsu ba a kojin labarin su arewacin da ko kana jin labarin su Ila sai ka kai Legas can kaka je irin wa'annan abubuwa amma nan ba ka jin su to abin da ya sa kun ka ga ana yin su yanzu mutanen kwarai wayanda Allah ka raga mana saboda su mai yawan su sun wuce wayanda Allah ka raga ma ƙasa ya raga ma al'umma saboda su mai yawan su sun wuce kwanta Allah ya ce walau la dafa wallahi nasa ba da wallahi walau wallahi nasa ba'dhum ولكن الله ذو فضل على العالمين walaula dafa wallahi nasa ba dan bi ba ba dan da yake Allah na ture eh, na ture mutane sashen su da sashi yana ture hitina ga sashen su da sashi ba sai ya yi unhani da wasu su bauta mai da kyau sai ya ture hitina ko kuma a ture azalumai ya sa wasu na kware su ture azalumai ko kuma ya sa wasu na kware wato a kare abin nan jama'a saboda su ba don wannan ba la da tilalu wallahi da kasa ta baci to jama'a na ƙwaran suna ka ta tahiya su walakin na Allah ba da na alalani to jama'a na ƙwaran na ka ta tahiya su wayannan da kuka gani a wabba kowa ba da cijo ya to da sahi babu ruwa ne da matsalar kowa yana hitowa sai masallaci ya hito da masallaci ya koma gida ne yana zaune gida ne lokacin zuwa gona ya yi. ya ɗauki kane yi gona ya dawo da gona ya yi wa masallaci ana gama sallar magariba yana gida ana gama isha'i ya shiga gida sai gobe suna Allah ka raga mana saboda su yanzu da babu su da yawa yara sun yawa yara na adda yawa kuma ba su jin magana manya su kuma Allah bai jin magana su su ba su jin magana a manya kun su ko Allah bai jin magana su maganan manya yaka ji su ko manya sun yi kaɗan shi yasa kuma ganin abubuwa na ta faruwa jama'a ku yi ayyuka masu kyau jama'a ku bar ayyuka mara kyau in kun zo wajen zaman ku ku yi abin da ya shahe ku wanda bai shahe ku ba wato min husn islamil mar'i tarku ma la ya'nihi cikin kyawun musuluncin mutum abin da bai shahe shi ba bai da alaka da shi yarda da shi ku yi tabbatar abin da bai shahe ku ba ku bar tone tone kuna ta binciken mutane kuna ta yi musu karya. wani ba na ƙware na ba wani muguna wato shi ba wato almominu yadda bi'ul ma'azira wal manaziku yadda bi'ul ba shi yawan momini uzurra ya ka nema ai wani dattijan kirki na abu ka za da yi to sai ka yi mai tawoli wanda ka nuna ba da gangan na yi shi ba amma wal manaziku yadda bi ma'azira a yadda bi'ul ba amma ai bobi ya kabila da daɗai ya kai wanda zai lalata mutane shi mai na haƙi ke saboda haka jama'a ku bar yin wannan mutane da yawa suke da zunubi dan cino amma saboda tone-tone da bincike-binciken sirrin mutane zunubin su ya zama babba ke da waɗannan da suka bincike jama'a ku ji tsoron Allah wa man taqwa wa man kafat mawazinuhu wanda duk ma'aunaye ne ta yi sauki babu aikin alheri da yawa cikin yan kiyama ta yi wa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlun Wa su ne sun kai hasara kawunan su saboda zalincin da sun kasance suna yi abin nan da ayatina ayoyin mu jama'a ku bar zalunta kanku abinda kun ka san mutum da yawa wanda ya san abin nan aiki kaza haramun na kuma ya yi shi amma cikin zuciya ta yayi yi nadama ya san abin da ya kai ba na kwarai na ba Allah ya ne mai rangwami amma kana yi a yi ma magana haba halar to kuma ga haram ɗin ga masu babban zunubi can kuna ganin to ka gane ka ba mai babban zunubi kamar ka in ba auna ba to wannan su ne jama'a dukkan kowane mutum kullu bani adama khata'un ka'ida ce duk ɗan adama yana aikata kuskure amma wa khairul khata'ina at-tawwabun yayyen masu kuskure masu tuba jama'a ku in kun yi abin da an daidai ku yi Allah godiya in kun yi wanda ba daidai ba ku yi nadama cikin zuciyarku an tambayi Abdullahi bin Mas'ud asami ita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu ta taubatun qala na'am hadisin sahihun sahawal Arbani. an tambayi dan Mas'ud cewa ka ji manzo Allah na ta nadama ta mutum yayi sabo sai rai ne ya ɓaci daga baya ka ji manzo Allah ya ce tuba na ƙara na'am eh na ji ya ce tuba na saboda ka ka yi nadama in kasancewa kayi abin da ba daidai ba kayi yi nadama ka yi istighfari ka tuba ga Allah istighfari ba tuba ba ne amma addu'a ta kuma yana yiwa wata rana a daidai tunan kana ganin kana da bukatoci ka roki Allah yau ka roki Allah gobe wata rana ka ka samu to shi ma istighfari abin nan addu'a ce yana yiwa wata rana ka samu Allah ya ci gaba wala kare kana kun suma ko wala qad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wala gada makarna kun sala'adu ya yace mun ba ku iko zama cikin ƙasa kun gani yanzu ga mazaunai ta kasa kamin lokacin da an kaɗi ban mana na komawa cikin cikin ta ya tawo babu shakka bisa ƙasa muke yanzu amma uwayenmu da kakanninmu suna nan cikin cikinsa to mu ma wata rana muna nan tsaye cikin cikinsa Allah ya sanya al'ar da ke fata ƙasa mai tara abu biyu ta tara masu rai bisa banta ta tara matattu cikin cikinta ƙasa ke nan ruwa da ƙarfi nakon fil'adu hakika mun ba ku iko zama cikin ƙasa waje an nalakun biya ma'aish mun sanya muku abin da za ku ci ciki ku rayu wanda duk ga bai ci abinci ba bai ce da ta ba Allah ya rubuta abincin kowa duk wanda kaga bai ci abinci ba bida ce bai ce ba kwatsai bida ce Allah ya ce sai ya ji Allah ba da usri Allah ya ce sai ya ji Allah ba da usri yusra Allah zai sai ya sauki bayan tsanani saboda haka duwar ka ga tsanani in dai ka sai da Allah ya ce wata rana zai sanya sauki akwai da za a samu sauki saboda haka <clears throat> Allah ya sanya muku biya ma Aisha amma kalilan ma ta tashkuru kaɗan ne waɗanda kuka godiya jama'a ku yi godiya Allah godiya ya kaso la in shakartum wa in ta'allana rabbukum la in shakartum la azidannakum ka ambata san da ubangijin ka ya bada sanarwa ce Allah in shakartu la'azi na nufo wallahi in kun ka gode da muku kari jama'a ku yi mai godiya ya yi muku kari ku bar renawa in ya ba ku shin kai kana son in ka sai kai yobe da ka kawo mata kaɗa abin da ka samu ta yi tsoki ba ka son ta yi tsoki kana so ka kawo maɗiyan ɗiyan kaɗa abin da ka samu su sa kawo su ɗore shuri na wani dawa ta ba bai kawo mana ka ga ba wani bai ga abin zai kawo mana zai dawa kai tsakaninka da Allah kana sa a yi ma nan gidanka to Allah ya yi ka son godiya don haka ya saukar da sura sunanta suratul alhamdu sura godiya alhamdulillah ya rabbi al'alami. shi ya saukar da abin ne don don a karanta ta duka karanta ka mai godiya to jama'a ku gode mai Allah ya yi ku son godiya ku gode ma Allah duk abin da ya ba ku ku bai renawa reni ba ya da daɗi wanda ka san ba ka son arena ma abin da kake yi to shi ma Allah bai son arena ma abin da yake yi amma wala in ka in na azabi la shadid in kun kai godiya ya ce ƙara muku zan yi idan Allah ya baka abin da ya baka ce alhamdulillah to ka yi godiyar wannan abin da an ka baka in ka koma ce alhamdulillah to yanzu za a baka wanda ya ɗaya wancan da an ka baka amma wala in ka farto wallahi idan kuka mutunce min min ba ku kun kare na inna azabi la shadidun lalle azaba ta tsanani gare ta saboda haka Allah yana kyamar rashin godiya yace kalilan ma tashkuru wala qalil ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يقم من الساجدين كما جماعة دو wanda ya zan bai gode wa Allah kun bai bin umarnin Allah jama'a bai kama abin da ya kaso daga shugabannin kasanmu zuwa mu da a ƙasa daga manyan malamanmu zuwa almajirai daga manyan masu kuɗinmu zuwa talakawa daga mazanmu zuwa mata duk wanda zai yi ma Allah godiya bai samu abin da ya kasu. wala kada khalaqana kullalle ma halice ku sama na kum sannan muka suranta ku sama kullu lil malaikati sujudu li adam sannan muka ce ma adam malaikun ku yi sujuda ku ga da annabi adam annabi adam yayi abin da ya kamata shi Allah ya gode mai Allah ya gode mai sai ya ce to a gaishe shi godiya kuma ta tabbata can wa allama adam al-asma'a wa allama مالتما كلا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم a kun ga wannan daukakar duka da aka ce hada mala'ikun Allah su da asama Adamu shi da an mutum shi da ƙasa an kashe su sau da su gaishe shi ilimi na ku kokari ku sa da yanku makaranta kaskace ba ni da abin da zan biya kuɗin makaranta lokaci na Allah ya kawo mai hankali da shiya mai yawa duk makarantun nan da ku a gani yanzu har da makarantun ne allowai kuɗi aka asa. ban san nan da ba akwai wata makaranta ta alloya da yare kan zaune haka malami na karantawa ko yanzu kudi aka biya ga makwai a atomi ba yanzu na ni gani ba don biyo ana ni ji ana magana sai ni tsaya ni jiya wai a shirya aka yi makaranta allowa da ƙasa su ne yare suka ba to lokaci na Allah ya kawo mu na kwarai ba su da yawa na kwarai ba su da yawa to ku yi hankali ku biya musu kuɗi makaranta Allah ne ya kawo mu wannan lokaci can dore ai ba mai tambaya ka ko dari kuma in ɗanka bai to makaranta mala ya aiko gida lahiya ba mu ga wance ba ɗayarka lahiya ba mu ga wani ba ɗanka ya aiko ha gida a tambaye ka ka ba da bayani a ce to ka kawo shi ya bata ho ka kawo shi ana fake maka ɗanka kai daji kai gona ba abin da ya zame ka in ɗanka bai to mala ya aika a gida a tawo da shi sai aika yara a ta gida a tori shi ko ɗari ba ka ba malar to nan na kwarai suna sun ka wuce shi na kuwa ganin rigingimun ga da kuwa gani nan na kwarai suna sun ka wuce yanzu makaranta ko wuce sai a ci sai ka kawo kuɗi kowane malami sai kawo kawo kuɗi ya kawo makaranta ya sa yanka mata kuɗi waje ka ganin sai ya sai daɗi babu ruwa ne da waɗanda za su zai karantawa shi dai waje ka ganin sai ya sai daɗi shi yasa ganin wa'azin ma ya rage shiga cikin zukatan mutane don mutumin da bai yi dan Allah kaga bai ce mutane ku yi dan Allah ko mutane su saurare shi shi yasa ganin abubuwan suna zawa saboda haka Allah ya sanar da annabi Adamu wa allama Adamu al-asma kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa duka sun ma'ara da ma'ala mala'ika sannan ya gita su ga mala'iku faƙala an bai wani bai asma ya hawa lai bai faɗa ma mala'iku ya karanta da annabi adamu ya yi karatu su ba su yi karatu ba sai Allah ya ce mala'iku da ba su yi karatu ba an bai wani bai asma ya hawa lai in kunta saliki ku bani labarin sunayen abubuwan da in kuna da gaskiya qalu subhanaka suka ce eh eh qalu subhanaka sun ka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da sani illa ma allamta sai abin da ka sanar da mu wannan sunayen wannan karatun da kace mu faɗi ba a faɗa mana shi ba wannan karatun da ce mu faɗi ba a faɗa mana shi ba la ilma lana innaka anta allamul ghuyub qala ya adamu eh, innaka anta alimul hakim qala ya adamu sai Allah ya ce ina adamu su ba su yi karatu ba annabi adamu ya yi karatu an bi ohun bi asma'ihim annabi adamu ba su labari da sunayen abubuwan nan sai ya fara ba da labari daga na farko na ƙarshe falamma an ba hum sanda ya ba su labari bai a suma yayin da sunayen abubuwan kala sai Allah ya ce alam kullakum ashe ban gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni na san gaibin da ya koyi cikin sama da bakwai sama bakwai da ƙasa wa alam ma duna wa ma taktumun wa ma kuntum taktumun na san abin da kuke yi bayyane na san abin da kuke koyi kun gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka annabi Adama da karatu jama'a ku taɗi ku makaranta ku yi hankuri jama'a ku yi hankuri da lalurorin nan in dai kun sa su saboda Allah Allah zai ba su Allah Allah zai ba ku abin da za ku ba su in dai kun sa saboda Allah ko nawa na aka biya makaranta? Allah zai ba ku abin da za ku biya lokaci na Allah ya kawo maka kashi duni ina na ga abin da zan ba su ni to in na kai su makaranta wa ka kama min gona wa kama maka gona kamin ka samu ɗiyan? kamin ka samu ɗiyan wani na ya kama maka noman gonan haka ka samu abinci haka sai zuwa ka yi mata ka samu waɗanda ɗaya kama ma Allah na ya kama ma to shi na nan kuma shi na ce ka sa ɗiyan ga makaranta shi na ce ko an fusa ko a halifan nara hukulu Allah su wani hijara saboda haka kun ga da wannan karatu sai Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam wa iz qulna lil mala'ikati ملائكة اسجدوا آدم وسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين كذلك وقصورا مكي إلا إبليس لم يكن فتجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين Allah ya ce ka ambata bayan annabi Adama ya yi karatu, sai in ka yi karatu, malam sai sarki ya zo ya gaishe ka, sai alhaji ya zo ya gaishe ka, matasan shiya masu ƙari su zo su gaishe ka, tsohaki su zo su gaishe ka, mai milki ya gaishe ka, kowa da kowa ya gaishe ka inda ka aiki da karatu. Abin da kowa gani yanzu na yawon malamai gidajen masu kuɗi, wannan aiki ya basu da karatu ba. in ka aiki da karatu mai kuɗi ka iske ka gaishe ka da kai ne ya ka tawaye gaishe ka na gode ya koma yana na gode na gode wai ka girmama shi da ya taho ka tarbe shi amma idan baka yi aiki da karatu ka zo wannan walakanci yi hankuri da shi eh kai hankuri da shi kai kan jama kanka Allah dai yana nan bai saba alƙawari saboda haka muka ce mala'iku ujjudu da Adam kun sujuda ga Adam saboda karatu saboda karatu ƙara tunatarwa na kai gare ku jama'a ku sa ku makaranta jama'a ku yi hankuri da duk ko kowace iri ta ku yi hankuri ko ku da ya bi makarantar da ya ka iya biya tun da lokaci na Allah ya kawo mu kowa ya bi ma makarantar da ya ka iya biya ya sa biyanai ɗaukaka ta Allah ce ga ɗayan masu kuɗi nan ɗayan manyan mutane an ɗauke su an kai su makarantun nan da aka biya musu miliyoyin kuɗi ga wani ne ya kai nashi makarantar da ya ka biya abin da bai kai ya kawo ba amma Allah ya ɗaukaka nashi bai ɗaukaka wa'ancan ba arziki na Allah na Allah shi ka bada arziki akwai wani babban mutum a cikin tarayyar Najeriya na ji shi yana bayani Ya ce ba ya da ko ɗari uba ne ya mutu tun yana ƙarami ce ba ya da ko ɗari uwa ce ta sashi makaranta ba ta da abin da za ta bashi ya ce abinci ba ta biya kuɗin makaranta Ya ce in zai na makaranta da lauje ya ka zuwa bai bari a ga laujan dariya sai yara ka yi sai ya ɓoye laujan ana tashi da makaranta sai shi wurin haki in yi yi haki sai ya sai suwa ya kawo mata ta musu abinci mutumin nan sai da ya kai duk ɗan najeriya ya san shi duk ɗan najeriya inda ya najeriya mutum yake ya san shi ai arziki na Allah na ba wai kai yara makaranta mai tsada ka sa ko arziki ba kowa na shi arziki da ba amma dai duk inda a haris alama yan fa'uka ka yi yi ga abin da ka ka duk inda ka ka ganin akwai ci gaba iko ɗayi nan ka saba ci gaba wanda ka iya biyan mai tsada haka illa aka suwa da tsada wanda ka iya biyan mai arha haka illa aka yi da arha in kuma akwai wanda ka yi na Allah a kai musu in akwai su a kai musu su ma eh, in dai akwai a kowa na yin na ɗaukar nauyin da Allah ya aza mai yara ba su lalacewa sai biya ba ta lalacewa gaba ɗaya za ta yi dama dama amma in ya zama babu karatu to tarbiyya ba ta kyau saboda haka ku sa ku makaranta kun ga da karatun nan Allah ya ɗaukaka Adamu ya ce wa in tsunna lil mala'ika, isjudu da Adam ka ambata sadda muka ce mala'iku ku sujuda ga annabi Adam sujudu in hina'in sujuda ta su duka su gaishe shi wannan umarni na Allah ya ba su ba mutane ya ba ba ujudu li Adam fasajadu eh, fasajadu sai suka yi sujuda illa iblis lam yakun min sajidi iblis ɗaya abba yin sujuda ba shi kun san kasa yake shi ba mala'ika bane ƙasa yake annabi adamu kasa yake to yana da hasada tsakani ne da annabi adam ita kuma hasada mugun abuta hasada mugun abuta abinda aka ce ma hasada in ba ku sani ba ka ga mutum ya samu wani abu kai baka samu ba sai ka so Allah shi gusar da abin wanda baka ka da koshi ya zanna bai da shi aka ce mahasada to ku nisance ta ba abin kwaraita ba ita ta an ga shedan saboda haka shedan lame ku sa sajidi sai Allah ya ce mai ma mana aka ala ma mana aka Allah ta shuga ila mardu ala ana khairun min خلقتني من نير وخلقته من طين kuma ku ba arfari ku ba kama. cikin abin da ya hallaka shi dan akwai alfahari da takama kala ma mana kai Allah ce Ibilisu na ce ayi sujuda ga kaza da cikin zalli man na ce iblisu a can da Allah ya ɗaukaka shi sadda bai da hasada bai da girman kai bai da alfahari har ya kai sama daga ƙasa har ya kai can sama yana wa mala'iku limanci to yau sai ya sa alfahari cikin al'amari ne ya sa takama kamar kuka ji yara matasa sai yaro ya taso kamar zai zama abin kwarai sai ka ji ya fara alfahari kuma san kaza an yi daina san kaza kwana biyu sai kamar jin labari ne kwana biyu sai kamar jin labari ne Allah ya mai sai baya da makamanawa sai ya bata da shau saboda haka Allah ya ce ba shi da ma mana aka Allah Allah ta zuda in amartuka me ya hana ka kai sujuda sanda na umarce ka ala ana khairun minhu yace ni na yi shi ni na ya adamu dan me kai yace khalaqata min din eh, harakatahu eh, khalaqata min narin ni da wuta ka halce ni wuta ko kowa ya san ta koyi zaune cikin ta tana kone shi shi kuma khalaqata min din ka halce da kasa ita ko kasa wato ba ta cizon kowa kowa sai shi zaune bisa gare ta shi ta ya bisa gare ta shi kwanta bisa gare ta don haka ni na yi shi ni da zauna da ina kone shi kun gani wajen alfahari ne yana so ya nuna ya yi annabi adamu sai kuskure ma hanya ba da ansa yace shi muguna kwato kwata da yake cuta ta shi kai wuta kenan yace adamu mutumin kirki na zama na kwasa la ilaha illallah ya ka zama kun ga hujjariya ta kai ya ba da mugu ansa yace shi muguna ko ya kusa gari cuta ta ya kai to sai Allah ya ce mai fahabit ala fahabit min ha فما يكون لك أن تتكبر فيها من a sama yake yana limanci Allah ya ce so yanzu kam an kai ƙarshe mun baka mun wurin zama sama mun baka limanci aiki ya kawo ka kai ba mala'ika kake mala'iku a sama mutane ƙasa suke da sauran halittu to mun baka wurin zama sama mun baka aiki ka ce baka yin aikin da mun kasa ka baka mai umarnin mutum fa bai da sauko kasa bayewa ka zanna sama kana kuma kin bai umarnin mu fa bai fa bai ha wa ma kuna laka an tatakabbara fiha bayewa ka zanna cikin sama kana takama fa kharij sauko fito daga sama fa kharij innaka min as-sagiri fito daga sama kai kana cikin kaskantattu wal kaskantattu jama'a kun gani wanda da yace bai bai umarna Allah Allah kan shi ya kai jama'a wanga walakanci da kun ga mun samu kanmu ciki na na kasar ga samu mu musulmi mu da doyi ni na san lokacin da in musulmi yayi magana don Najeriya ba mai magana na san lokacin da in musulmi guda yayi magana don Najeriya ba mai magana kai ba ma matsalar Najeriya ba mu irala mai zama in mun ka faɗa magana kowa bai tasowa in malaman izala sun ce kaza kowa shi shi ne. to jama'a yau duk wannan girma da Allah ya ba su a ina yake yau wanda ya ba musulmi ina yake saboda an ta hanya in ka faɗi guda a faɗa maka goma eh Allah bai girmama ka sai ka girmama shi ta kofa Allah bai girmama ka sai ka girmama shi in ka girmama shi ya girmama ka idan baka girmama shi ba ba zai girmama ka ba matsala bisa ka'ida take a huzi ahadi ufi bi ahadikum wani ya wa abu bi ahadi ku cika da alkawari na da ni da ku ufi bi ku ni ko in cika da alkawari na da kun kai da ni saboda haka in kana so Allah ya girmama ka fara girmama shi takwas menene girmama shi cewa ya farhabo ne ni dinan ku ji tsoro na shi a girmamawa to shi dan da ba kai fa na, min ina kai mana fagire. kuma qala anzirni ila ba zuwa. Don lokacin da aka ce sauko sai ce Allah ka ne an anzirni ka ta nan kakka kashe ni zuwa ranar da za a sa da mutane wato har tashin duniya har busa ta biyu ya ce to kana cikin wanda an ka jinkirta ma amma ta cikin wata aya ila yau mai lokata ma'alumun zuwa wani wani lokaci sananne ala fabima azwaytani la aqa'udanna lahum siratal mustaqim shedan yake to na yi rantsuwa da halakawa ga da kai sai na danne wa ya adamu hanya kama daidaiciya yace ya alƙawari to sai ya danne hanya ma daidaiciya sannan shi bi ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إيه، هكذا قال خرج منها مزعوما مدحورا لمن تبعك منهم لا a lokacin da Allah ya shaidan ya ce a ta mai aka ce an ta mai zuwa wani lokaci sannan ne sai ya ce to zan nan ne masu hanyar kama daidaiciya la'aga udan na lahun sira da kar musaki sun mala'ati yan nahu min bayna aidiya sannan in zo musu ta gabansu jama'a ku dibe wannan magana ta shaidan ya ce sannan in zo musu ta gabansu ko min khalfihi in zo musu ta bayansu wa ana imani in zo musu ta su? wa an shama'ili in zo musu ta su bai ce ta sama dai ya ce bai hawa da ƙasa bai ce zai kudo ƙasa ba bai ce zai zo ta sama ba don tsakanin Allah da bayi babu mai shiga tsakanin Allah da bayi ne shi dan ya ce alkawari na yi da Allah sai ya danna hanyar kwarai ya yi zaune bisa hanyar kwarai sai ya tare ta yan ka haito sai eh, wannan hanya da ka haita da malisa za kana sakwato sai ya zaune bisa gare ta babu inda za a yi sakwato ya ce kuma in taho dama gare su babu inda za a yi kace to tun da na an tare bari in sauka in bi dama ya ce in tare nan ya ce kuma in zo hauni gare su babu inda za a kai bi bari kace in bi ta hauni ya ce in tare nan ya ce can gaban su in tare in tare kan mutum ya ce to bari in yi wuce ya ce in tare bari to in dawo baya tun da babu hanya gaba ya ce kuma in tare baya shaidan shi mai amanuwa ya ce wala ta ji da aka Rahon shakiri mai yawan su baka samun su suna gode ba to wannan bukata ta shaidan yau an cin mata ko ba a cin mata ba ya cin mata zuwa kowanne daga malamai zuwa almajirai daga 'yan siyasa zuwa waɗanda aka shugabanci duka kowa jin kaka yana kuka ban samu ba kuma ya samu ina godiya annabi ya je wajen yakin wahudu an ka wani wani yaro yayi shahada babban masoyan annabi musa abu ake ce mai yayi shahada babban mallami na da annabi ya aika shi madina shi ya fara zuwa madina yana koyar da mutane suna musulunta malam mutumin nan ya mutu zane guda gare shi yaron nan kamiya kamin ya musulunta duk ɗan da a maka babu wanda yi shi jin daɗi don uwa gare mai arziki amma da ya musulunta ta yanke da shi yadda lizarce makaranta ya zama malami annabi ya aika shi madina ran da aka je yakin wahudu can madina sai ya shahada da annabi da sahabbai duk musulmin da a duniya babu wanda an da zane kowa zane guda gare shi saboda haka yaron gashi ya yi shahada zane guda gare ya an karbi hujjan kai ne sai kawahu ne su bayyana ya an karbi kawahu ne sai kai ne ya bayyana annabi ya ce ku sanya zanen wajen kai ne ku dai ba hakin tsauri ko san tsauri ku dai ba hakin tsauri ku dole ba kawahu ne da shi duk duniya babu musulmin da Allah zane bi wani ta guwa ne to jama'a ku dibi wannan jama'a yau wannan talauci akwai shi ina zaton nan garin malisa da waya a samu mutumin da bai da taguwa guda biyu taguwa dai biyu a ce ga wani wanda bai da taguwa guda biyu ta zuwa daji da ta zaman gida guda biyu bai da su da waya to ku diba wancan zamani na annabi duk duniya ba musulman da aka zane biyu annabi ya ce shi annabi bai da shi ma guda gani. ya ce a ɗaya hakin tsauri a samai ga tsawahu ne a rage to jama'a ku dibe mu yanzu yadda aka tara duniya amma kullum kuka aka yi kullum kuka aka yi gwamnati ba ta yi mana kaza ba yan siyasa ba su yi mana kaza ba alhazan gana mu ba su taimako kullum shi na aka lissayi malaman gana mu kaza na uwayen gana mu su yi mana kaza ba kun ga bukatar shi ɗan tabiya wala ta jidu aka tarahu shaki da shi ko ya ce wala in kafarta inna azabi la shadid in ko kai min mutunci lalle azaba ta tsanni gare to duk an mutunce mai banda yan kaza to shi yasa ku ga duk wannan hitaccin da ku gani wato bukatar shedan ta tafiya to da yake dai da Allah yake magana Allah ya ce fa kharuj min hama da umma madhura hita dai daga aljanna ko ni kaka ce dai hita daga aljanna abin zargi abin korewa ga rahama laman tabi'aka minhum duk wanda bi ka cikin su da amla annabi annama kun ajma'in zan cika jahannama da ku baki daya jama'a kun ji mutanen da ba su godiya Allah zai cika jahannama da su baki daya jama'a ku je ku yi ayyuka jama'a ai malu wa qali malu wa qali malu fa ta'ara amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa tadrujuna ila alimil ghaibi wa shahada Wakwale ya maru ka gaya mutane jama'a ku ku yi aiki, jama'a ku te ku yi aiki, abinda aka ne aiki ku ku yi ibada Allah. Ku ku yi ibada Allah, noma ba aiki ba ne, kasuwanci ba aiki ba ne. Wahala ce ta duniya ba aiki ne irin na ibada wadda aka nihi abin nan da wakwale ya maru ba, wayannan ayyuka ne wayanda 'yan tahiya. ka samu abincin da ka ci don ka ci ka ƙoshi ka ce Allah aka ba. saboda haka wa qul imalu ka ce ku je ku yi aiki wa sayyara ba amana ku fa sayyara ba amana ko wa rasuluhu Allah zai ga aikin ku mu'mine za su gani wal mu'mina Allah zai ga aiki ne aikin ku manzo zai gani wal mu'minu wa sataradun kuma za a dawo da ku ila alamil gaibi wa shahada zuwa ga Allah wanda ya san abin da kuka yi alamil gaibi abin da kuka yi koyi wa shahada da abin da kuka yi bayyane wa yana bai ku ne ma kwantar ta amalu ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa ku yi aikin na kware aiki na kware man amila salihan min dhakarin aw unsa wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa nuhyiyannahu hayatan tayyibah Mana أجرهم بأحسن ما sani jama'a. Wanda عمل صالحا yi aiki na دي أيكي نقرأ من cikin maza ko mata wa huwa mu'minin yana munin mu'mini yayi aiki ibada na ƙwarai bai su abinci Allah yake Hola nuhu ya nuhu tan dai ba na rance da Allah sai na bashi rayuwa mai kyau a bashi abinci a bashi shi a bashi abin hawa a bashi wurin kwana mai kyau Allah ya ce na rance da Allah sai na bashi rayuwa mai kyau kuma bayan na bashi rayuwa mai kyau nan duniya ma wala na jirgin yana wa ajiyar wanda an sani makar na amalu ne an kaɗe lahira kuma in saka musu da aikinsu lada wadda ta yi wadda ta yi ta duniya ya Allah da albarka sunayenka Allah ka ya mana Allah ka ya mana Allah ka sauƙaƙa mana matsaloli Allah ka daidaita mu ga hanyarka Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sabonka mun tuba Allah ka raba mu da sabonka Allah mun tuba Allah ka raba mu da sabonka Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka ka kama mana tarbiyyar ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar Allah ka kama mana tarbiyyar su ka sa musu albarka ka rika mana su ka wake mana su ka sa aljanna makoman mu tare da su dukkan matsalolin rayuwa ka sauƙaƙa mana su assalamu alaikum wa rahmatullah ga kujera ta

ya tura mai sai abin da